أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد آه قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الأسر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأسر ولمسلم أن عائشة نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة nan hadisin yana nuna mana mutum zai riski sallah da raka'a daya kafin lokacin ta fita in ka samu a guda kafin lokacin sallah ya fita ka riski sallan a lokacin ta ba za a ce lokacin ta ya fita ba saboda fitan lokacin sallah laifi ne barin sai fita lokacin na fata an fahimta amma idan har mutum ya zo ya samu sallah din raka'a guda kafin lokacin ta fita to ya samu sallah a lokacin ta wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka min as-subhi duk wanda ya riski suba wato ya riski raka'atan raka'a guda mina subuhi daga sallan asuba ko a sallan asuba kabla an tatul shamsu kafin rana ta bullo kadi adraka subha haƙiƙa ya riski sallan asuba a lokacinta wato bata shiga qaza'i ba kenan wa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riski raka'a guda daga la'asar a sallan la'asar kabla an tagruba shamsu kafin rana ta fadi kadi adraka al-asra ya riski sallan la'asar a gani don haka za a ce ya samu sallan la'asar a lokacin ta ba zai zama kaza'i ba so ka koda ya karasa sauran rako'in bayan faduwar rana ko kuma koda ya karasa sauran rako'in wato bayan hudowar alabin nan rana din muslim yana da ruwaya da ya ruwaito daga cikin sahihinsa da hada ibn maja da nasa'i da ibn hibban da sauransu sun ruwaito wannan hadisin din daga amma daga hadisin na na aisha wahu irin wannan ruwayar man adraka min subhi sai dai ita a ruwayar ta ce sajadatan a madadin badala a madadin raka'a ce man adraka min subhi sajadatan so yutlaqu sajada yuradu biha ar-raka'a an gane saboda haka kenan ba wai wani cin karo bane don haka ana cewa raka'a ana cewa sajada saboda kowanne aka ambata yana nufin cikakken raka'a akan kira shi sajada akan kira kuma raka'a din da sunan raka'a sun makala sannan sai annabi ya ce a ruwayan aisha wasu sajadatu inna mahiyar raka'a sajada ita ce ruku abin na raka'a sun an ce a sajada ita ce raka'a an gane ba don haka kenan babu wani cin karo kenan annan kenan saboda haka kaga zahirin wannan ziyada din wannan shi ake cewa a ziyadatu fi riwayati aisha hunaka ziyada fi riwayati aisha a gani an riwayati abi huraira zahirin wannan ziyadan kuma annahu min tamamil hadith cikon hadisin ne sai dai a ruwayan aisha din ya zo bi tamam hmm. aksar min ma ja'a min riwayati abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu na'am in ya riski dama eh, in aka ce an raka'atu ana nufin cikakken raka'a na fata an fahimta amma a hukuncin liman bin liman idan mutum ya samu ruku'i cikakke da liman to ya samu raka'a dama innama yi ƙoƙadun raka'a bin ruku da akdin ruku sauraka in dai ka samu ruku'i a wannan raka'ar to ka samu raka'a an baka samu ruku'i ba ka samu sajjar taini na raka'an baka da wannan raka'a eh, don haka in baka samu karatun fatiya da alkiyamu laha da kuma karatun sura wa kiyamu laha duk baka same su ba sai ka samu ruku'i to ka samu wannan raka'a ko da a sallar juma'a ne a gani eh hazi ziyada ba eh inna ma ka eh eh inna as inna ma huwa wa hiya asajada sajda ma ce ar-raka'a abin nan kai as-sajdatu inna ma hiya ar kaga wannan ziyada ne karin bayani ne sama da ruwayar Abu eh, Hurairah shi a tashi ruwayar babu wannan inna mas-sajdatu hiya ar-raka'a don an nuna maka cewa ana idlaqin as-sajdatu yuradu biha raka'a kama kama annar raka'atu laqu lafzatuha yuradu biha as-sajda kuma wasu malamai suna cewa ya tamilu idraj hazi ziyada cewa ziyadan mudraj ne wasu malamai suka ce mudraj ne wato inna ma huwa laf kalima min aisha min aisha au ahadun ruwat liziyadati ma liziyadati au idah ko ce ziyadatu idah ko ziyaratu bayan akan raka din cewa mudraci ne cewa ba magana annabi bane yahtamilu zalik wa amma az-zahir az-zahir min al-lafza hiya min tamam al-hadith wannan ziyada din wa in kanat hazi ziyada tahtamil an takuna mudaraja an gane ba ai an san mudraci mudara shine rawi ya kara wata magana don karin bayani akan ruwaya da ruwaito ko au tafsiran li kalima al kalimatul ghamida hadi shi shine ake kawo eh, idraji amma a zahir ma huwa zahir fi riwaya annaha min tamamil hadi. wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu'a shamsu wala salata ba'da al-asri hatta taghiba shamsu muttafaqun alayh wa lafdhu muslim la salata ba'da salatil fajr wani hadisi yana nuna mana al-awqatul makruha lis da suke makruh al-makruhu iqa'u salati fiha shine yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجي منزو صلى الله عليه وسلم ينا تشوى لا صلاة بعد الصبح babu sallah bayan sallan asuba wato baya halatta kai wata sallah bayan an yi wato bayan sallan asuba da aka yi hatta tatlu ashamsu har sai rana ta bullo shine ya halatta kai wata sallah ta nafila wannan bayan ka yi sallan asuba kenan in ka gabatar da sallah din an yi sallan asuba ba a wata sallah ta nafila bai cin wannan sai dai kawai idan baka samu raka a fajiri ba shine in ka zo ka sallah da liman aka gama sai ka tashi sai kai wannan raka a fajiri din wannan kan ya halatta an samu dalili da tabbatar da haka amma bai cin wannan ba ka tashi kurin haka kai nafila ba ba a yin nafila a wannan lokacin sai dai in zawatu sabab da kamar wannan zakatul fajiri wanda baka samu kai ba ko ta sabab sallolin da suke da sababi kamar ka zo bayan sallah su baɗin sai ka shiga masallaci ko ka fita ka je gida bayan sallah ka ɗauko wani abu da kake zo ɗauko kana so ka dawo ka zauna masallaci in ka dawo ka shiga za ka yi nafila ta haitu masjid don su zawatu sabab ne su ba wata ban lokaci da aka hana yi su shi kawai in aka samu sababin to za a yi sababinsa kuma shiga masallaci kana shiga masallaci sababi ya tabbata ka gani na'am sai ce hatta ta dula shamsa rana sai ta bullo wala salata ba'da da asri babu sallah bayan la'asar hatta ta riba shamsu har sai rana ta fadi bayan la'asar din nan yana nufin indas firariha indas firariha saboda haka ana nufin lokacin da rana ta fara fatsi-fatsi hanin ya keɓanci inda spirari shams to la salata a gani ko eh, huna illa ba da an gharibati shams sannan za ka yi amma mu basharatan ba da al'asiri ana idar da sallar al'asar ka tashi ka yi na fila raka ya halatta kamar yadda hadisin eh, abu bin abi talib ya fitar da shi haka abu da jallawa ta anhu kamar da imam ahmad da waninsa suka rawaito wannan hadisi mala albani ya kawo ruwayar a cikin sisila a hadisu sahiha hadisi na 200 ya kawo wannan hadisin da ke nuna halaccin yin sallah wa shamsu hayya ko wa shamsu murtafi'a matukan rana tana nan ga haskenta ana yin sallar la'asar da ya halatta kai nafila raka don aliyu ne ya yi haka sai wasu daga cikin sabbin suka tambaye suka ce aya haka kuma ga gashi annabi ya ce da salata ba da asiri hatta ta ruwa shamsu shine sai ce wannan in sunnati rasulullah sallallahu alaihi yana ya kawo cewa hannun ya shafi ne inda sura da shaf muttafaqun alai bukari da muslim suka rawaito wani hadisi a gani ko wani lafzu muslim lafazin muslim cewa la salata da salatar fajiri. so wannan lafazin na bukari ne muslim ya rawaito shi a da lafazin la salata da salatil fajiri hatta tadra shams amma ruwayan bukhari ya fitar ruwayan bukhari anan sai kawo ya amfani da ruwayan bukhari da cewa duka sun waito hadisin amma sai dai shi na muslim da lafazin alfajir ya zo a madadin asuba na imal bukhari na walahu hmm? an uqbata bin amirin a gani walahu an ukubata ibn amirin wato imam muslim kenan shine akrabul madhkur kuma ya ce walahu anan yana nufin imam muslim tunda ya ce wali wali muslim a can da muka bar to shi yasa abin da ya biyo baya eh, tunda ya yi ifradin damirin ya ce walahu yuridu ko yani muslim yana huwa akrabul musamman so walahu an ukubata bin amir yana da ruwaya daga uqbatu ibn amir radiyallahu ta'ala anhu ya eh, yi ukubatu bin amir aljuhani sahabiyun mashhur eh, eh, shi ne yana ya shahara sosai a gudun wato sahabai an nada shi gwamna a misra lokacin muawiya yana khalifa lamma tawalla لما تولى معاوية خليفة خليفة خلافة المسلمين والله أبنكو fi ala misr sai ya zauna ya yi gwamna a misra wanda ya wajen shekara uku kuma innahu kana faqihan fadilan min sahaba innahu yu'addu min al-fuqaha fi sahaba wanda suke fuqaha allazina yuftun indahu yu'khazu inda minhum al-fatawa ba su wuce 200 da wani adadin malamai cikin sahaba wanda malamai ne suna ruwaya kuma suna ba da fatawa suna istinbatat min al-ahkam to shi ukubatu bin amir min haula daga cikin sahabbai ukubatu bin amir aljuhani yana daga cikin kabilar juhaina min kabilar juhaina min al-arab ka gani kuma ka ga gwamna ya yi gwamna ka gani na ah, ya ce ya rawaito mana wannan kamar yadda musulun ya rawaito wannan hadisin ta hanyarsa ya ce thalathu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana salli fihinna manzo Allah ya hana mu yi sallah cikin su wa an naqbir naqbura fihinna mautana ya hana mu mu binne matattunmu a cikin su hina tatlu'u shamsu wato ba za mu yi sallah ba za mu binne gawa ba in aka ce ba za mu yi sallah ba ya shafi wayannan sallola gaba daya na farilla abin a zahiri kenan ya shafi sallolin nafilfili ya shafi duk wata sallah da sallan jana'iza da duka ba za mu yi shi a wainan lokutan ba na fata ta fahimta sai dai kawai wanda idan lokacin sallah ya kubce mishi to shi zai zai yi wannan sallah a waɗannan lokuta ko kuma ya shiga masallaci zato asbabin an gane ko wanda lokaci kuce masa misali bai samu ya sallah ba sai dai dai wannan lokacin ya farka ba zai iya yin sallah a wannan lokacin shi lokacin sa kenan amma in ba haka ba an hana yin sallah a waɗannan lokuta guda uku har sallan jana'iza sannan an hana aje abin nigawa a kama kabarta shine na farko sai yake cewa hina ta dulu shamsu ba zigatan lokacin rana ke bullowa tana mai bayyana shine ba zigatan wato tana mai bayyana falamma ra'a shamsa ba zigatan kala haza rabbi lokacin da ya ga rana a bayyane ta bayyana shine baziratan shi shine zuhur bayyanan abu a gani hatta ta a har sai ta ɗaukako ta ɗaukako shine malamai suke cewa da rumhin kamar tsawon mashi amma ba wai tsawon mashin bane don da a ce za a kaddara kana can ƙarshe inda take fitowa ƙarshen gabas to saman ma za ka hango ta ne ta yadda kake hango daga nan ka gani saboda saboda wayanda suke karshe a can dama ruwa ne a karshe daga duniya nan ana zuwa ruwa zaka tarar ba bangon ba saman zaka gani ba ya sauka kasa don saman bata sauka kasa ba ba kasa ta sauka ba dama rufi ne a sama take gaba daya duk wannan rufin a sama take a saman mu take gaba daya saboda haka ba nisa ne kake hangowa kamar ta wani sauka haka Eh, flat ne take haka ba sauka ta yi kasa ba gani saboda hakan kaje can ɗin ma sai dai ruwa kawai za ka gani ruwa ne iya ganin ka kuma can nesa ma sai ka hango saman kamar ta ko da a ce ka addada ma ka je ƙarshen gabas ko ƙarshen yamma inda take fada ka gani to ai ka san halittar Allah ba ta da iyaka Allah shi ya san iyakarta ka gani saboda haka abdun za ka ji a ce ardu abin aljannatu ardu hasamawatu wal ard hmm. aljanna mutum daya to mutane nawa ne kake tsammani mutane mutum daya sama da ƙasa girman aljannan shi da ka ga girman wurin da aljanna yake shi yasa aljanna ma ba sama take ba ba a cikin sama take ba tana zaman kanta take ita tana cin gashin kanta ba a cikin sama aka yi foundation ɗinta aka gina ba hmm. ita ma da kun kuna aka yi ta kawai a sama take ita tana suna zaman guda bakwai duk naɗe su za a yi ko za a naɗe su gaba ɗaya ranar kiyama duka guda bakwai hmm. sai aljannan kuma ita ma tana tsaye kamar ikon Allah akan ikon Allah kamar yadda saman take tsaye a ikon Allah da ikon Allah ka gani ba ginshiki da aka tokare wani wuri da shi sai na ce wahina ya ƙomu ka'imu zahirati haka lokacin da wato ya ƙomu ka'imu zahirati wato kiyamun shamsu kenan lokacin zawali lokacin da garjin rana ke tsayawa lokacin da tsayuwar garjin rana ke tsayawa shine ma'ana ya ƙomu ka'imu a zahira wato kiyamu shamsu kenan wa waktu zawal kenan shine yake nufi ana cewa kamat bil insan dabatuhu kamat bihi dabatuhu me ma'ana dabbarsa ta tsaya da shi ai wakafat to lokacin da rana ta take kenan yake nufi shine kamar qa'imu zahira kama hina yaktaqumu yaqumu qa'imu zahira lokacin da garjin rana ke tsayawa shine tsakiyar rana kenan wato inda zawal kabilar zawal lokacin da rana ta take tsakiya to wannan daidai lokacin nan wato an hana kai sallah a daidai wannan lokaci na uku sai ce hatta ta zula shamsu har sai rana ta yi zawali ta karkata kenan zuwa yamma wa hina ta tazayyafu shamsu da lokacin da rana ke karkata lizawal zawal a lil ga zuwa faduwa wanda take karkata za ta je ta faɗi shine ma'anar ta tazayyafu ai ta lil ghurub tana karkata kenan za ta je ta faɗi to wannan lokacin an hana yin sallah a wannan lokaci wayannan lokuta guda uku annahayu anan tunda ya ce ha ko yanha na kai yana hana mu annahayu wato zahiruhu abin nan yaktadi at-tahrim annahayu yaktadi at-tahrim haramun ne yin sallah wani lokacin domin ko kai ma ba za karba ba kuma ba ka saba wa shari'a ka saba wa Allah da manzon shi in kai sa'a ka kyale ka ba kama ka da wani abu <laughs> ne amma magana da kan babu saboda haka sai dai a rubuta ma laifi sai dai in kai sa'a dai a kyale ka watakila baka sani ba baka da ilimi akan hakan to kaga wannan kuma yana daga cikin ah, ma yarfa'u taklif anil insan al jahlu bil hukm wa nisyan bihi au au man ukuriha shine kawai Allah kyauta ah, sai ke ce mai wal thani inda shafi'i min hadithi abi hurairata bi sanadin da'ifin wa zada illa me amma muradu bil hukumi thani eh yawwa qa'imu zahirati to wannan hukunci na biyun kenan a gurin imamu shafi'i wato hani a yin sallah a wannan lokacin kenan lokacin na qa'imu zahirati to ko kuma yana nufin al-awqatu thalatha awqatu thalatha shine akwai lokaci na farko akwai lokaci na tsakiya akwai lokaci na uku to a gurin imamu shafi kamar yadda zuwa hadisin abu huraira shi imamu shafi ya rawaito hadisin ta hanyar abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu a cikin musnad nashi kun san shafi yana da musnad musnadu imamu shafi'i to ya rawaito ta hanyar abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu amma sai dai hadisin bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni suna cewa cikin isnadin akwai ibrahim ibn muhammad ibrahim ibn muhammad innahu da'if an gane ba to sai dai suna cewa yana da shahid akwai shahid ko shawahid akwai hadisin abu katada da ya ce kare nabiyu sallallahu alaihi wasallam salata nisfun nahar karihan nabiyu sallallahu alaihi wasallam salata nisfun nahar illa yawmal jumu'ati wa qala inna jahannama tastusjaru jaru illa yawmal juma'ati sai ce don a hukuncin na na biyun da yake faɗa shine yin sallah a qa'imatul zahira lokacin da rana ta take mm. har ana tsananin zafi to shine ce hukuncin da aka ce na sallah din nan an hana mu sallah an hana mu binne kabari an hana mu abin nan eh binne kabari a lokuta ukun nan lokacin farko in abin nan ah, qa'imatul zahira da kuma me eh ta da ya shamsu lil gurubi to eh, a wannan hukunci na biyu din sai yake imamu shafi ya ruwaito bayan ruwaito ruwayar sai ya kara a cikin ruwa sai ya ce illa juma'a. juma'ati sai ranar juma'a wai ranar juma'a babu laifi za a iya yi saboda me saboda ya ce garjin rana ma da ake yi cewa jahannama tana ana hura ta ko kuma tana numfashi don ya ce eh, ina shiddata harri min faihi jahannam eh, daga numfashin jahannama ne ranar juma'a ne ba ta yi amma sai dai hadisin da ifi ne kamar yadda shi malam ya faɗa hadisi ne da if bai inganta ba an gane ko wannan hadisin da ifi ne kuma shi wannan hadisin na abu dama da wani na karanta muku yanzu sun ce hadisi ne mursal kuma akwai rawi da ifi a cikinsa yanda hadisi ya ce karihan nabiyu sallallahu salata nisfan nahar illa yawmal juma'ati kamar yadda imamu shafi iya ruwaito a cikin musnadinsa bi isnadihi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu dinnan tunda shi ma ya ruwaito wancan din sai ya kara illa yawmal juma'ati haka wannan wayar ta abu katada wanda abu dawud ya ruwaito ya ce kari biyu sallallahu alaihi nisfan nahar illa yawmal juma'ati kaga yayi shahid ga hadisin abu huraita a ruwayan wa abu shafi'i yawwa sai dai hadisi ne da'ifi shi ma mursalun kuma wa fihi rawin da'if laisu bin abi sulaim huwa da'if an gane ko ba eh, shahin ne da'if kuma shahidun da'ifun kaga la ya taqawwa bihi kuma wala yanjabiu li'annahu li'anna fihi irsal wa fihi rawin da'if shi shahid din dole kaga abun nan illan guda biyu ne ma a jiki kuma wancan ma da'ifi ne wasu ma sun ce da'ifun jiddan domin wancan rawin da'ifin da ake faɗa wanda yake ibrahim bin muhammad wasu wasafuhu بالترك أنه متروك كان قادي سياسة ضعيف جدا أقول لا ينجبر أقول وإن كان الشواهد ألف شواهد كوياكي ألف شاهد تو لا ينجبر تند فيه فيه راوي شديد الضعف دمن الوان داك سفر تايتي ومتروك شديد الضعف إيه، وشديد الضعف دا ما قاعدة تقوية حديثي شيني أن يروى الحديث من وجه آخر kamar wannan kaga ruwaya min wajahin aka ta wata ruwaya daban ta wata fuska ɗaya kenan ko sai ce wa Allah ya kuna munkaran kuma wa Allah ya kuna da'afuhu da'afan shadidan waina su ne shurut talata lin jibaril hadith an ya kuna hasanan ligairi bifakdi faqdi wahidin min hadhihi shurut talata idan la yumkin an yunjabar al hadith ya buka fi da'afihi an gane ba nawa wa kaza li abi dawud haka nan abu dawud da ya ruwaito cikin sunan dinsa an abi kata shi ne wannan ayi da muka karanta yanzu shine uh, shahid din an abi kata da na hawahu ne wannan da muka karanta da lafazin karihan nabiyyu sallallahu alaihi salata nisfan nahar illa yawmal jumu'ati wa qala inna jahannama tusjaru ya ce jahannama ana kunna ta a kullum illa yawmal juma'ati sai ranar juma'a kawai to wannan hadithin shine ruwayan abu dawud din daga da isnadinsa zuwa ga abu katada kaga wannan kamar shahid ne ga hadisin abu hurairata ruwayan shafi'i illa anna hadhihi shahada kamar yadda imam zabi yake cewa wa shahidu wal mashhudu lahu gani kullu faun. Eh, akwai wani wata wani hadisi ne wanda hakim ya ruwaito a cikin mustadrak hadisi ne shi rawin kazab kuma shi hakim saboda sahil shi ne hadisin eh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu yan shi'a suna riko da wannan hadisin ba gaban ba ana madinatul ilmi haka annabi waye ce wa aliyun babu ha ni ne birnin ilimi kuma aliyu ne kofar ka ji wannan irin magana kai daga jin wannan kuma an maida annabi kaga kenan ba za ka samu ilimin ba sai ta hanyar aliyu bayan ko annabi shi aka aiko da ilimin ne kantar da duniya aka ce ba a sanya wata ka'ida cewa sai ta hanyar aliyu kawai za ka samu wai sai ka shigo ta kofar gari tukuna za ka shiga gari don haka sai ka shigo ta kofar aliyu wanda ya nuna kiyayya baya son aliyu to ya bai shigo ba zai shigo ba samu ilimin ba saboda haka sun kawo wani hadisi ne zan soki alu sunna gaba daya da duk wayanda suke wai suna cewa suna zagin aliyu suna zagin alul baiti sai shi wannan sai kawo ce wa lahu shahidun shi hakim fa a cikin musadrak sai imamu zahabi da ya zo talhisu musadrak da ya zo da abinan da ya sai ya ce bi isa shahidu wal mashhud <laughs> saboda shi shahidin ma zo shi ma iwa iwa ne <laughs> ya ce wannan shahidin da shi wanda aka washe shaida bi isa <laughs> me amfanin ka kawo lahu shahidun tunda dukan su kazzabun ka gani na Mm. wani sahaba to to ta ina ya ayyada to ta ina ya karfafa su fi ilu sahaba din babu inda ya karfafa wannan su ilu sahaba su sahabban ma sun saba saboda haka me ya zama daidai sai wanda ya dace da hadisi asali shi ne an hana nan ba za a yi ba dole sai an samu zawali kawai amma a yi shi kabilar zawal haza la yasihu kaga sai a koma kan asalin hadisi wanda ya tabbata kawai shi kenan duk wani kazo ga cewa kaza sahabbai za su yi abin da ya saba wa ruwaya cewa da ya sahaba ya nuna kamar dukkan su haka suke kuma ta wani athar ya kawo athar inda ya nuna sahaba suna yi kawai sai dai kwatance kawai ce sahaba to shikenan in hakan ya kowa ma sai da a wannan hai wannan da'awar a gani eh wanne eh, zahabi a cikin mustadrak ne abin na mustadrak kan wannan hadisin na ana madinatul ilmi wa aliyun babu babuha ya kawo hadisin an kawo rawin rawin ne nake ta kokarin tuno sunan shi na kasa shi wannan rawin da aka ce kazzab kuma hakim sai ya ce wa walahu shahidun shi ne zabiri ya zo ya ce bi isa shahidu wal mashhud gani na na sai ce mai wa an jubairu bin mut'imin an karbo daga jubairu bin mut'imin eh, radiyallahu ta'ala an hukala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadal bait wasalla ko wasalla ayyata sa'atin min laylin aw nahar rawahu al-khamsa wa sahu at-tirmidhi wa ibn hibban wannan hadisi an karbo shi daga shi Zubairu ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal kenan baƙureshe ne an naufali a gani domin naufal yana cikin 'ya'yan abdumanaf musan abdumanaf yana da 'ya'ya guda hudu wayanda ake danganta abin nan banu hashim abin nan shawa na ahalul bait na manzan allah sallama akwai akwai shi naufal akwai abdushams akwai kuma muttalib sannan akwai kuma hashim da 'ya'yan abdu manaf ne kusan sahabban annabi duk ka bi sallallahu za ga ko dai ya bullo ta bangaren naufal ko ya bangaro ta bangaren abu abin hashim ko ya bullo ta bangaren abdu shams ko mutallib mutallib eh, eh, shi abdu shams shine shine su muawiya da uthman ibn affan eh, su ne kakansu shine umayya ko mm. umayya ibn abdu shams wanda shi ake kiran ma abin nan kulafa banu umayya da wannan umayyan suke dangantuwa shi wannan umayya din to shi zubair ya fito ne ta bangaren naufal naufal banu naufal kenan shi yasa kaga da hashim da muttalib su annabi sassana ya ce a basu su khumsi kuma ba sa cin sadaka da banu hashim da banu naufal saboda lokacin da aka yi wa annabi takunkumi da musulmi duk gaba daya sai su naufal da su banu hashim da su naufal banu abin na mutalib banu mutalib suka ce ai dan uwansu ne sun fito gida daya don haka duk takunkumi da zamu sai dai a hada da su duka a kashe duk da ba su musulunta ba suka shiga shebu bani hashim din nan da aka sa shekara uku har ganye suke ci suna tsotsan dutse saboda yunwa da ishi aka aka takunkumin kare dan arziki aka yi musu amma banu abdu shams da naufal ba su shiga ba su saboda shiga ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi aka yi musu sakayya su wadancan mutalibiyun da kuma hashimiyun aka yi musu wannan cewa su za a dinga ba su humusin wato ganima da abin da na dukiyar kasa shine duk har yau ana yi musu duk wanda suke wannan dangin ana musu a gwamnati su biya eh ya eh, abdul mutalib da ban shi abdul mutalib a bangaren hashim ne shi abdul mutalib ibn hashim ne eh ibn hashim eh? eh suna yi har yanzu suna taimakawa duk dangin annabi duk wanda ya fito da wannan sarsalan kuma suna nan akwai su da kuma suna nan cikin banu hashim da cikin banu mutalib eh suna nan kuma ana musu hidima da komi da a gwamnati dama yan shi ba karya bane duk abin da suke kitsowa a kitsawa suke da masu faɗa duk wani abu da suke faɗa karya ne babu gaskiya a cikinsa ka gani eh wai eh shaiba baba shine ai ba eh shine ba din kaga shi wannan ai bangaren hashim ne shi hashim ya haife shi shi kuma ya fi abdullahi abdullahi ya fi annai muhammad sallallahu alaihi wasallam su wannan muttalib shi sa dan uwan hashim din ne dan mm. eh, uwan hashim wancan abdul muttalib ne wannan kuma muttalib daga eh, wannan dan uwan hashim ne shi suna dan uwa da dan kani kaga da shi hashim da muttalib ka gani shi hashim shine wa muttalib kuma kani a gani so yan uwan juna ne su to shi wannan naufal abin nan kai jubairu bin mutum shi daga nan ya fito a gani ya musulunta ne a abin nan amul fatihi lokacin da aka yi fito makka a gani a lokacin nan ya musulunta ya karɓi musulunci to shi ya rawaito mana wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya faɗa ya ce ya bani abdu manaf ya ku ɗayan abdu manaf wato zuriyan abdu manaf wanda su ne suke rike da makka su ne suke gudanar da abubuwa suke rike da makullan ka'aba da sauransu saboda haka annabi yana musu wasiya yana cewa la tamna'u ahadan kar ku hana wani ɗaya da ya zo ko daga ina yake a duniya ya zo dafa bi hadal baiti da ya zo yana nufin ya yi tawafi a wannan daki wa sallah ko ya yi sallah a cikin wannan daki ayyata sa'atin ko wani lokaci min lailin na dare au na harin ko rana ko yini dare ko shi yasa ba a kulliya makka ba a kulle ta sai dai madina ne ake kulliya tunda annabi bai ce bai yi wannan magana a madina ba madina ana rufe kofa za a rufe kofa sannan kafin asuba ake budewa na bude kuma shi kenan sai kuma bayan dare can cikin dare bayan goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko na kuma can wani lokaci kuma mutane suka yawa kuma ba ba a budewa ma a yi rufewa ma gaba daya saboda wasu ma ciki suke kwana amma makka fi sa sa'a kowane lokaci a bude yake ko yan tsirari ne wani lokaci akwai lokacin za ga masu dawafin yan kaɗan ne za gani wani lokaci saboda haka kullum abu ɗaya ke. ko shi yasa ga jirage duk dare kowane ba a kowane minti biyar sai jirgi ya sauka wani lokaci kowane awa ɗaya sai jirgi ya sauka sauka ba yau jirgi ɗaya ba kuma zai sauka ya tashi a wannan ayyafan nasu da haka wasu suna zuwa ne umra kowane lokaci tunda ta umra kowace shekara. kowane lokaci tsawon shekara ana yi babu wani lokaci za a ce ba a umra duk ana yi sai dai kawai lokacin aikin hajji. in ya zo a gani ce kar ku hana kowa duk wanda ya zo a bar shi ya yi ibada ya yi dawafi a ciki kuma haka suka suna ta hidima a wannan wajen ka gani Allah ya sa saboda su ne Allah ya sanya makan a wurin ya sanya a hannunsu amma ba ka ban a wani wuri ne kam wai ai da wurin ya lalace ma yanzu gaba daya a ce a Najeriya ne <laughs> ka gani da ma an daina aikin hajjin watakila <laughs> a gani eh. <laughs> Eh. ka gani eh yanzu irin irin underground din nan da ke wajen na malam dama ba za su yi ba najeriya ba za su gina ba saboda yanzu ka duba ka'aba da makka da madina underground fa a Makka nan underground ne wuri ne za ka shiga ka sake shiga ka yi ƙasa ka sake ƙasa kuma a ƙasa a fafake yake idan ka shiga ka shiga hakan kana tafiya a ƙarƙashin ƙasa sai ka yi tafiya mai nisa a fafake take ƙasan gaba ɗaya kuma an yi dirka an yi shafa komi ga ac komi a ciki ga ka inda ce a najeriya ne ba mutuwa za yi ba ba wuta ka ga titi na ƙarƙashin ƙasa samar gidaje ne amma a ƙasa titi ne ya tafi express kuma eh titi ne za ka yi tafiyan kilomita nawa daga nan kaman zuwa bata bata daga nan kaman zuwa bata a ƙarƙashin ƙasa fitilu ne a ciki fitilu gefe da gefe da sama kamar rana ko me faɗi naka za a gani ba a ɗauke wuta ko na sakan ga ac kuma suna ba da iska dole sai da ac saboda ba ka samu iska ba iska kana tafiya a ƙarƙashin ƙasa kana tafiya a sama ma hanya ce ko gidaje an zo an samu ana titi aka samu katon dutse fafake dutsen ake titin ya wuce cikin dutsen <laughs> sama duwa dutse a shi ƙasar titi ne kuma gashi ana tafiya to a makka a masallacin makka haka ban ɗaki ma ka duba ban ɗaki hawa wajen uku na makka wato darakat uku ne zama darakat abin da ya kasa kenan darajat kuma zama to zaka in ka shiga za ga ban daki ne gashi sannan akwai ko hanya kuma shi ma zaka kara shiga hanyoyi biyu ne akwai manual akwai kuma eh, lifta eh, akwai eh na madina ai kasan kuma can karkashin kasan space ne parking space ne kuma titi ne ma don na shiga na je can na ce sai sai na ƙure in gani <laughs> eh, na shiga na sake na nemi inda na sake yin ƙasa in ka je ƙasa ma fi iya gashi nan banɗakuna ne ga suna so in ka ga nan an yi yawa sai ka sake yin ƙasa in ka ga an cika sai ka yi ƙasa ya ka samu mutane ba mutane to in ka da na je na ƙure can ƙasa sai kawai sai na ji mota fiw ya wuce da na leƙa aka yi na ga fili ne a ƙasa gashi nan an fafake kasa malam a ai mutanen nan malama kuma aka a ƙarshen mazalacin ba duka parking space ne titi ne kuma mota yi eh? mota ta fito daga can daga can za ta shigo kawai ta wuce ta wuce ga saboda wajen ana so ne a yi masallaci don titi ne da ya wuce ta wajen to kaga sai aka mai da titin karkashin kasa Eh, maimako a ce titi ne ana ketarewa mutane na zuwa za su yi sallah bai kamata a firgita su ba saboda haka aka yi titi aka mai ta karkashin kasa sai saman duk wurin da za a haɗu ne a yi sallah <laughs> <laughs> ba malam irin aikin da suke wa wannan hidiman da suke mutanen nan eh wa addini ba malam kuma ko ina duk haka ne in ka je abin nan duk ban dakunan su hakan ka je mina a musamman masjidu haif akwai masjidu haif. wanda ake cewa annabawa dubu saba'in sun yi sallah wajen amma dai ruwayar bata inganta ba sai dai ana faɗa a ce annabawa dubu saba'in sun yi sallah wajen haif haif eh, eh, bilha alhaifu. haifu masjidu haifu inda manzan Allah nan ne manzan Allah ya zauna a wurin sai aka gina masallaci a gurin kamar na juma'a ne yanzu mina ai ta zama gari ne minan gaba gari ne sallan juma'a ake ba sai lokacin aikin haji ba wurin masallaci ne babba a gurin duk wanda suke aikin haji duk wanda suka je in mutum zai yi akhiri ya kwana ya kai kwana sha uku a kwanan mina kwanakin mina tun da ana sha ɗaya sha biyu sha uku to mutum zai ta'khiri to ya zo nan ya fi masa sauki sai baro cikin minan cikin hemomi inda masaukan kasashe duk kasashe don ya ganin ka za ga don kasashe duk kasashe da suke zuwa ga shi nan kowanne da bangaren su kowanne an sa signboard shi nan kasar kanada kasar america kasar china eh ga da tutansu kasar kaza kasar kaza sai ka shiga gate din sai ga kuma jihohin garuruwan kasashen jihohin su kowanne jihan kaza jihan kaza duk gashi nan ba bata duk wannan tsare-tsaren da suke kuma duk shekara sai sun yi wannan tsarin duk shekara aka yi aikin haji sai an tara akwai kwamiti na musamman da aka tsara kuma ministry ne da su aikin haji ma ministry aka yi mata mai zaman kan kansa amma wai iran ta zo tana wani jidalin banza wai wani wai saude ba ta abin nan waye waye kuma duk aka yi aikin haji duk shekara sai an zama a duba wani tasgaro aka samu wace matsaloli aka samu wani cigaba aka samu kafin baɗi sai a gyara wannan duk shekara sai a yi wannan kuma a fitar da kuɗi maƙudai eh? ba sa neman contribution a kowace ƙasa ba sa neman wakar contribution wai har wani wai a dinga magana wai wai ya kamata a dinga shifting wai iran take faɗa wannan abin da ya faru a baran nan da aka abu wai ya kamata suka kawo kuma abin kuma shi yasa mutanen sun fi kowa mutuwa mutanen sun mutu sama da mutum hudu eh? eh ya yi magana a kai ma eh haka wannan ma ya magana sudais ya yi kudu ba a kai ya ce harbu na ma a iran harbu sunnatin harbu sunnatin wa bid'a baina sunna wa baina bid'a eh haka yayi ta abin nan sudais ina da kudu ba sa da yayi akan wannan mas'ala da ta faru to ka duba namun mun ministry ake musamman a tsara abubuwan yanzu ka duba jirgin hanyar jirgin wanda shekarun baya babu duk ci gaba ne jirgin kasa irin wannan jirgin mai kawo maciji wannan jirgin na zamani irin na mai aiki da lantarki electric abin na eh ga yana ga gudu gudu ko kamar jirgin sama to sun yi shi hanyoyinsa a gurin fa ana jirgin mutane a kai su can a kai su a wurin to da aikin haji suka yi hanyoyin jirgin aka samar da jirgin kuma jiragen suna nan ba ɗaya ba biyu ba eh, eh ga shi za a yi hanya daga misira zuwa kaga za ko ta mutum zai iya tafiya ma ba sai ta saman ba eh? Allah ya saka musu da alheri wa an ibn umar radiyallahu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ashafaqu alhumra hmm. رواه dara kutni وساه بن خزيمة وغيره wa ghairu wanne eh shine jawazu في, wa sala fi fi makka fi shine fi kulli al za ka je kai dawafi ba matsala shi ba hana ba shi wannan yana nuna mana cewa dawafi a makka ko sallah a kowane lokaci ka shiga zaka yi a ka'aba shine yake nuna mana wannan an gane ko wato ya dulluna ala jawazi tawaf wa sala makka a gani fi kulli waktin zai yi inda ka shiga cikin masallacin ka ba za ka yi sai ka yi dawafin ka kuma a kowane lokaci shi yasa ba za ka taba ganin minti daya wai an tsaya ba a dawafi sai dai lokacin ana sallan farilla saboda shi yasa an ana sallan farilla ko kana dawafi in kai biyu kai uku wani yayi biyu wani yayi ɗaya ya fara kenan wani yayi uku wani yayi hudu wani yayi biyar wani yayi shida wani yana kan na bakwai din bai karasa ba sai a ta da kama to daga inda kake zaka tsaya kawai ka fuskanci ka'aba ɗakin zaka fuskanta inda kake kawai zaka tsaya ka fuskanci ka'aba sai aka bata sallah dama kana dawafin da alwalaka dama dawafin da alwala ake saboda haka sai ka fuskanci ana gama sallah ka rike kidayar da kai iya adadin da ka kewaya kana gama sallah kawai ana idarwa sai a tashi a ci gaba ana idar da sallah za ga an tashi kawai an fara da wafi shikenan sai a ci gaba sai ka dora daga inda ka tsaya sai ka cike guda bakwai dama <laughs> wani magana dai a bashi liman zai faɗa sauwu su fakon eh, dole zai faɗa sauwu su wannan layin ai akwai layi dama da aka yi a jiki daidai ne kake zaka tsaya kawai sai kusko sai ku kalli ka'aba kawai sai za ga an yi da'ira an kewaye ka'abar dama ita ake kallo eh dole ka kalla shi ke dama gidan ne ka zo ka <laughs> kai a ce ga ka ga dakin Allah ga ka ga dakin Allah ga ka ga dakin Allah malam eh kai na sai mu tsaya nan za mu samu mai wani yanzu a yi me eh, ai wayan nan lokutan guda uku ne kawai aka hana baicin su duk ya halatta kowane lokaci cikin dare ko cikin ko da rana duka ya halatta abin ne gawa za a yi binne da rana za a yi binne da dare inda ka cire wayannan lokuta guda uku Mm. eh a ko yanzu ya zo ya fara in dai rana ba ta faɗi ba to ya samu lokacin ta ta la'asar kamar la'asar eh. sai rana ta faɗi to ya samu sallah abinda ake nufi kenan ya same ta a lokacin ta saboda da rana ta faɗi to lokacin ya fita to haka in ka ce za ka yi sallah ma a lokacin bayan faɗo rana in dai ba uzuri ne na shari'a ba to ko kai ma ba za ka bi sallah ba idar kawai tashi yi ana idarwa sai tashi yi sannan ya azkar amma dama ana assalamu alaikum da kamata kai kai istighfar yannan da na farko da ake yi ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah sau wani suna da muhimmanci wannan kada mutum ya sake baya yi saboda idan aka ce yadda Allah ya ce a yi sallan nan to wallahi ba mai sha ba wanda zai shafari kamar yadda masu musabaka suke cewa <laughs> eh, saboda Allah yake cewa qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un khushu'in nan ɗaya ne za ga mutum yana sallah tunaninsa ba su bai yawo ba khushu'i kuma shine ka tattaro tunaninka gaba ɗaya banda sallar sai Allah kawai shine tunaninka amma kana sallah kana tunanin zaka je wuri kaza kana tunanin kasuwarka kana tunanin kaza kana duk ga misali wani lokaci ma har kana sallama ma ka manta ma mai kai an yi sallah kai kanka ma za ka farko abin da ka karanta ma ka tambaye ka mai karanta da ka farko sai kana saboda tunanin ka ya ta yawo ya jolo <laughs> to amma kana gamawa kana cewa astagfirullah astagfirullah astagfirullah ma'anar haka kana neman Allah gafara ya gafarta maka kurakuran da kai abinda bai cika ba Allah ka cika min ka yafe mini ka tallafa mini abinda na yi na kuskure ko abu da ya faru na tasgaro a cikin salon nan Allah ka yafe min ka mun gafara shine ma'anan ka kana gamawa ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salam kai kira ni na gama sallan nan na gama abin da ka ce yi amma ina roƙon ka gafara ka gafarta mun kuskuren da aka samu a ciki tasgaron da aka samu a ciki shi yasa in ka shiga bayan ɗaki ma ka fito ka ce gufranaka ai atlubu gufranaka ina neman gafararka ka gani kaga gufranaka mazdari ne wanda yana aikin fi'ili kamar amri ne saboda ina ya Allah ina neman gafararka ka gafarta mani da kurakuran da mai zikirin da ban ba abin da ya kamata na ambato ka in ambace ka ko duk musulmi a rayuwarsa dole akwai Allah a ciki kaga lokacin da kace kana tsuguno ba lokacin ba a ambaton Allah a ciki saboda wannan yana to in ka fito sai ka ce Allah na da neman gafararka lokacin nan da na bata ba mace ka ba kaga duk lokacin da ka bata fa kai wa kanka asara ne kana yin wani abu daban ba addinin ka ba ko abin da ya shafi rayuwarka ba kaga wanda zai je zauna ya bata lokaci a bal in an gama kallon kuma ya fito su sake bata wani lokacin suna musu eh dama wannan dama ita ita shi zunubi in kai zunubi guda daya to sai yayi sai zunubin nan yayi rasa zunubin zai rinka yin rasa haka mutum ya je ya sun zauna sun yi kallon bol sun bata lokaci ko sun kalli fim to da suka fito sai su zauna kuma su sake kafa wata dabar a yi ta musu eh a yi musu kuma a dinga faɗar wasu manganu ma marasa kyau duk aka abin dama al'ada duk wani laifin da an kai sai ya haifar da wani abu wani laifin kuma ya goyo maka wani laifin to kullum aikin kenan kaga akwai matsala kuma zai tashi wai in sallah je sallah shi za a ga matasa yawancin matasan nan yan abin wanda ba su damu da abin nan ba zai gansu irin wannan yaushe musulunci zai fara da su irin shigarsu da irin wane duk abubuwa gashi nan dai ba ba kan gani ya kamata ma abun kunya ne ma a ce yana ma musulmai ne daga irin yanayin su yana suke mana ba ruwan su da addini ba sallar ma aka je wani iri ake yi haka gashi a sha ruwan Allah kiyaye eh, na garin nasu Eh. eh wannan gaskiya ne lalura ce yayi wannan za ka ɗauke shi a babin lalura ne watakila in ba ya hakan ba akwai dai manufofi watakila ba ya hakan ba wani ya wani akwai dan bidiya ya mai wajen ko kuma kana da nufin ka yi da awa ba hakan aka yi bare fahimci duk dai irin wannan abubuwan amma dai akwai matsaloli dai a ciki akwai matsaloli saboda galibi irin wannan su masu wanda kake koyar da 'ya'yan nasu ma ba sa mutunta abu ba sa mutunta ilimin ba sa mutunta kaza da sauransu kuma kaga yanzu mutum a ce eh, masu koyar da addini su ake renawa zai zo sun zai ta eh, an fi girma mai koyar da boko mai zuwa lesson an fi girma yi sosai kuma ko da in yana zuwa za a ce maza maza ku tashi amma kan mai koyar ustaz ne ya zo zai koyar da qur'ani ko kaza sai a ce suna zuwa suna zuwa ka jira ko ruwa ba za ka maka ba ba mutunta abubuwan da wadda ka gaya mu yadda shi yaron zai taso yana sha'awar ke zama kamar kai kullum zai taso yana sha'awar wancan shi ake mutunta da sauransu saboda haka wannan wani nau'i ne masu masu kuɗin da masu abu nau'i ne na wulakantar da addinin da kuma ya tashi baka abun nan dan abin da ake barwa na hasafin nake son faɗa da su to kaga kullum shi malamin islamiyya a wulakance ke kuma in ya taya zuwa sai zo da riga haka wani iri ba abin nan ya zo a keke ya zo ya yi kura futu-futu yana gumi ya zo kaza duk kuma ba za a abin dinsa ba an ga tashi abin nan ba yaro dan karamin ya ce kai kai ma malam to kaga wannan fisabilillah ba mutunta ilimin ba wulakantar da ilimin ake kaga shi yaron baya da zai yi tunani yayin sha'awar ya zama kamar kai sai dai dinga sha'awar ya zama kamar wancan kaga wannan ma wata gudumawa ce da suke aikatawa na rusa addini su ba sani ba saboda jahilci su masu kudin jahilci ne ya sa su suke irin wani abubuwa Eh, suna ce yahuda aiki saboda ya kaji suna sa kyamar abin kuma aka rasa masu koyar da islamiyya nan da kome to halaka ta zuwa al'umma gaba kawai su masu gi eh? a yarjejeniya kazan mutane ne bayan allah kuma wuta yomin ake ta kokarin a samu wuta yomin <laughs> abin nan shi ne sai a yi ta faman wannan abubuwa eh Allah sawaƙi na'am eh. na wato ban ji farkon hadisin naka Eh. Eh, lokacin da annabi ya tsaye da sallan alfijir da aka tsaye da sallah aka fita da sallah lokacin da alfijir ya keto shine in shakkal fajir lokacin da alfijir ta keto ya keto aka ta da sallah wato awwal waqt bi baqiyatil ghalas akwai ragowan duhu na dare hatta wan nasu la yakadu yarifu ba'dhum ba'dan mutane ba su iya gane sashen su da sashe wato suna tsaye saboda duhu ba za ka gane waye ke tsaye da a kusa da kai ba sai dai magana ya yi wannan yana nufin ganewa na idan ka kalla ba za ka gan shi ba saboda duhu za ka ba za ka gane shi waye ba ne to farkon lokacin da ake tada sallah kenan lokacin da aka idar kuma gari ya yi sha to za ka gane wanda kuma yake zaune kusa da kai na'am na'am ukubatu bin nafir nafi' eh wanda ake cewa ya kawo addini abin nan ba sahabi bane tabi'i ne kwarai tabi'i ne ukubatu bin nafi' tabi'i ne ba sahabi bane ba a ah, wannan ukubatu bin amir aljuhani wancan kuma ukubatu bin nafi' shine wanda ake cewa ya shigo da addini afirka ya zo nan har ya zo nan eh, borno Eh, ana cewa yana da da ruwa da fulani da kaza da kaza da sauransu ana cewa sahabi ne ba sahabi bane shine magana mafi ganci tabi'i ne shi eh, eh ya zo tabi'i ne kuma <laughs> eh eh, ah, eh yana gwamna misira shi amru bin as Eh, eh kware kware kware shi ne ai kaman komanda ne na yaki mayaki ne shi wannan da uku ba tubi na nafe din kwarai da gaske